Yanzu dai kimanin makonni biyu kenan babu hasken wutar lantarki a daukacin yankin na arewacin Najeriya birni da karkara. Da farko dai kamfanin samar da lantarki na kasar wato TCN ya ce bai iya gano musabbabin wannan matsala ba, amma daga bisani mahukuntan kamfanin sun ce wasu 'yan ta'adda ne suka lalata layukan da ke kawo lantarkin zuwa arewa daga yankin kudancin kasar a tsakiyar wasu dazuka na jihar Benue. Yanzu haka dai manya da ƙananan 'yan kasuwa musamman masu masana'antu a dukkanin jihohin Arewa na Najeriya na ci gaba da kirga asara da kuma dakatar da ma'aikata saboda rashin lantarki. Alhaji Sani Hussaini Birnin Kudu memba ne a kwamitin koli na ƙungiyar masu masana'antu ta Najeriya wato MAN. Asarar da aka yi ta rashin aikin yi na yau da gobe da wanda kamfanuka suka yi da 'yan kasuwa za a kiyata shi da kusan naira biliyan 200 zuwa biliyan 500 a ɗan wani tsakanin na tabbata idan an ci gaba da haka nan da wata ɗaya, to magana ake yi na za a sara ta sama da triliyan ɗaya. sai dai mataimakin shugaban majalisar dattawan najeriya sanata barau jibril ya ce shugabancin majalisar na aiki tare da fadar shugaban najeriya ta hannun mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran tsaro domin magance wannan ƙalubale. a abin da ya faru saboda 'yan ta'adda wato irin masu kirarin cewar suna tsaye kan addinin musulunci su suka je suka fasa wannan wato irin abin da ake cewa towa din nan wato turakun wuta cin daji eh, ta inda ake ɗauko ta a kanan arewa wannan abu ne mara daɗi to amma tuni shugaban ƙasa ya ba da izini kan cewar a bi a sha wannan matsala wanda shi malam nuwar bado nsa yake ta kokarin yadda zai bi don ya warware wannan lamari sai an je da sojoji sai an je da shiri mai kyau abu ne wanda ya shafi tsaro to shi sa ake kafa kafa wajen yin bayanin ma abin da ake son a akai amma ba wai matsala ba ce ta gyara matsala ce ta gyara amma ba ita ce ba matsalar ba ta yana za a je gun a yi gyaran tunda waje ne wanda mutanen suka yi sansani a gun to wannan dai da ba bai so a fito ma a faɗa abin ba tunda abu ne wanda ya shafi tsaro to amma dole ne tunda mutane suna son samu wato bayani akan abin da ke faruwa tun ba yanzu ba masana harkokin tsaro ke ankarar da mahukuntan Najeriya domin dakile ayyukan 'yan ta'adda da ke dazukan kasar. Yadda za a kawo nasara a harkokin tsaro da kuma yadda za a kawo nasara a harkokin wutar lantarki lalle a yi forest marshal wato jami'an tsaro masu kula da dazuzzuka da ake da su a fadin Najeriya kuma a musu training kala biyu tin forest da tick forest wato daji mai sahara da daji mai kwazazzabu shine kuma lalle lallai za a iya maganin laifuffukan da suke faruwa a dazuzzukan Najeriya wato wutar lantarki za ta samu ba tare da 'yan ta'adda suna kawo mata cikas ba saboda laifuffukan da yake faruwa kashi saba'in da biyar cikin ɗari a daji ake aikata su kuma in an gama ma dajin ake komawa Detective Awal Bala kenan guda cikin masana da ke sharhi a kan harkokin tsaro a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.